Alhaji Muhammadu Magaji bikin ranar samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake gudanarwa yau ya bayyana cewa burinsa shine na ganin an kawar da yunwa a doron ƙasa. Kana ganin wannan abu ne mai yiwuwa? To, farko dai Bashir mai yiwuwa ne in aka tsaya kamar yadda ake ambatawa in za a aiwatar da abin da ake ambatawa din kullum za a iya aiwatar da haka din ko kuma za a tabbatar da haka din saboda a dai sannan kasar nan al'ummar mu suna da sha'awan noma suna da sha'awan ayyuka wani da ya shafi aikin noma da aikin gona gaba ɗayansa abin da ne kawai suke nema shine suna neman taimako a irin abin da ya kamata a musu da kuma a lokacin da ya kamata a musu kamar wani irin taimako kuke bukata to wannan abin da muka saba kuɗi ne kullum irin taimakon da ake wa manoma a duk duniya duk duniya kasashen da suka ci gaba harkar noma suna taimakawa manomansu da ingantaccen iri ba duk inda ake so a ci gaba da noma ba za a bar mutane ke suna sayan iri a kasuwa irin kawai a wato iri ko su ɗauki na gonan su. a'a akwai ingantaccen iri da ake taimakon manoma da shi ana taimakon su da bashin kuɗi a lokacin da ya kamata ana taimakon su da taki da kayan tafi da duk sauransu da kuma kuɗi da za su aiki da shi amma duk wannan ana yin tun kamin ma damuna ta sauka ba sai damuna ta sauka ba a zo ana koko a layi kana barin gona kana neman wannan to na tabbata bisa ga abin da aka gani daga bara zuwa bana na yin da manomanmu suke ta samun taimako daidai gurgudu kuma suke amfani da shi daidai gurgudu to idan aka samu asalin taimakon yadda ya kamata na tabbata za a yi ciyar da kasar nan ko yanzu in ka dubi abun da aka noma bana wato daga noma rayin da aka yi bara zuwa bana da kuma tsarin da ake zuwa aiwatar yanzu na noman rani a cikin watan goma zuwa watan sha biyu nan in ka duba za ka san cewa lalle lalle manoman mu suna da ne kawai wa a duniya gaba ɗaya sai dai dole gwamnatoci su tsaya su taimaka wa su manoma kar da manomi ya masa masararsa ko dawansa ko geronsa ko shinkafansa ya zama to ba farashi ya zama ko matsayin abin da aka kashe wato cost production ma ba a gane ba ya zama wajibi a taimaka musu a karbi amfanin gona hannun manoma a saye shi da daraja ita gwamnatoci daga tarayya zuwa jihohi kenan. Yayin da damunar bana ta yi kyau a Najeriya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana tashe-tashen hankula da kuma ambaliya a matsayin abubuwan da ke haifar da matsalar yunwa. Yaya matsalar take a Najeriya? To, wannan matsaloli guda biyu na farko na rashin zaman lafiya wannan tabbas eh, ana fama da shi kuma in ka tuna a tarurrukan da muka yi ta a baya muna faɗawa gwamnatoci cewa bangaren da ake da samun zaman lafiya a ƙarfafa manomansu domin a samu wato cike gibi na inda ba a yin ba a samu daman yin noman ba yawanci ka duba an ayyuka da shawararin mu an dan taimaka manoma daidai gwargwado kuma wannan lallai in ba an tsaya an yi haka din ba ba zai yi yadda ya kamata ba na biyu ita wannan natural factor din wanda barnar ruwa a gonaki wannan akwai kamfanin gwamnatin tarayya na Nigeria AgriCulture Insurance Corporation wanda duk manomin da aka ba wa bashi akan ɗauka masa kuɗin inshorar a ciki ni abin da yake bani takaici da yake bani haushi shine manoman ba amma faɗakar da su cewa akwai haƙƙinsu a kamfanin inshora wato da abu ya faru da gonanka inda na kaddara na gaske ba na ƙarya ba to dole ne wannan kamfanin ta biya ka wato ta biya maka bashinka don ka samu daman yin noma shekara mai zuwa wannan in kaɗa su guda biyu a za a samu abin da zai ci ya samu abin da zai saya ya ci abinci to eh, da irin wannan ne za a taimaka manoma har kuma a zo a kori yunwa ƙasa gaba ɗaya. Alhaji Muhammadu Magaji mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Alhaji Bashir na gode kwarai da gaske.